Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alqawarin Allah gaskiya ne sai ce fa la taghurrannakum alhayatud dunya Allah ce kar rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi algarur kar shi dan ya ruɗe ku ya raba ku da ubangijinku algarur huwa ba fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah ta karku bari rayuwar duniya ta gobe ku wala ya gurrannakum billahi al-ghurur Allah ta karku bari shedan ya rude ku game da ubangiji ita rayuwar duniya game hankali idan ya yi lissafinta to ba zai ɗauke ta da zafi ba ita rayuwar duniya idan har za ta yi lissafi na hankali wallahi za ka gane ba kun kullewa a rayuwar duniya wallahi za ka gane ba kun kullewa a rayuwar duniya ba wani waje a duniya shi inuwa ne shi Allah shi ya halitta duniya ba amma shi ne ya halitta shi shi ke ce maka karka bari ta zuwa mai hankali ai zai hankali shi ya halittu duniya shi ne kuma yake an karar da kai daga matsalolin da za ka iya fadawa a cikin wani rayuwa ta duniya ba inda Allah ya zo magana a kan duniya ya kwatanta ta da abin arziki wannan yana da kyau ka bibi abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya ambata game da rayuwar duniya ka bibi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata game da rayuwar duniya sannan ka bibi rayuwar duniya kaga ta ina ne ake kullewa a wani hu Allah sai ce wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun Allah yace wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya wannan rayuwar duniyan ba komai bace illa sai dai yanzu ne duniyar ne zai baka bayani akan kayansa kaji wata kalma da hausa suke ta duniya budurwar wawa wallahi haka yake a karance wawa ne kawai yake daukar da kai wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya Allah yace wannan rayuwar duniyan ba komai ba ce. illa lahawun wa la'ib fa ce shagala da wasa kaji abubuwa biyu da Allah ya basu wasa wasa waɗansu malamai suka ce nahu shine wasa na shagala da matasa kan yi la'ibun shine wasa da yara suke yi za ka ga yaro ya je ya nemo karanta ya sa shi yaji yana sukuwa yana dokinsa ka san akan wannan dokin ina za karba zai kuka to in dai duniya da duk kukan da kake wala irin kukan wannan yaro in an barka da abun wallahi haka mutum ne zai zai rikicin fili a ɗauke shi a kai shi makabarta ga filin ga jisabin filin ga shi filin a ya shiga kotu ya yi rikici ya fi a kirga yau ga shi a makabarta ga filin ya bar shi a baya sabin filin kuma na gaban shi za ka gansu suna gara taya yara suna guje-guje wannan yana cewa tayar ta tafi tayan wannan gudu saboda likanu shi yake gudun yanzu kai da ka gane kai naka yi gudun za ka gara tayan eh, amma shi yana ganin tayar ce take gudu wannan fa ubangiji ne yace haka rayuwar duniya take wanda kaga ya dauke ta da zafi wani abu ne da ba haka ba ya mai da shi haka yake buga ciki. wa inna jaral akhirata la hiya al-hayawan Allah ce wallahi lahira anan ake rayuwa ta gaskiya da gaskiya in dai rayuwa a yi rayuwa in dai rayuwa ce Allah ce wallahi a rayuwa rayuwa ويا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة دار القرار إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن رجل مؤمن من آل فرعون ليش ما فرعون ده انت وأبي ويا قوم يتي لنا إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتي إذا في الدنيا وتجري الرأيوات يتتقى كلاشي kamar wani abu ne a ba sai ka dan sa ya ta kan da ya wuce sai ya tafi akan wannan abun ta kashe wani idan yau ka ci nama kana bukatar sai gobe ka ci kafin ka sake jin ne nama baka isa ka ci sau daya ya wadatar da kai to haka idan zina ne yaushe za ka daina yaushe za ka huta yaushe za ka daina yaushe ne za ka tuba yaushe ne shekaran zai kai zai kai bara kai ya ishe ka to in ka ci gaba da yaushe ne yaushe ne zai ishe ka zina yaushe to duniya ke nan. shi sa wawa sai ya yi ta bin haka har a je a rufe shi a kabari wa ya kauni يا كوني إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتي وإن الآخرة هي دار القرار يتي لغير للي جدا تبت نكسيا نكسيا أولي كنت في إعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يقول ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يقول حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع Allah ya ce ilimin Allah ya ce ku sani ku fahimta Allah ya ce ku gane annaban hayatu duniya iyakar rayuwar duniya yanzu Allah ya killace duniya zai ba bayanin iya abun da ka ji a maganar nan Allah ce iya rayuwar duniya kenan nan wani kuma ya maka wani bayani ka dauka to za ka gane bayanin Allah shi ne ilmu Allah ya ce ku sani annaban hayatu duniya iyakar wannan rayuwar duniyar la'ibun wa lahun wasa ne da shagara sharhodiyar shagala wasa ne wadda za a buga a wani wata fakurin bai da la'ibin wani hawan wazina sai an wannan ya yi kwalliya wannan ya yi kwalliya ya kwalliyar nan kuma tun Ka san za ka taka bayan kasa ake yi kuma akwai lokacin da kwalliyar kama na auce ya ne Allah ce wa rayuwar duniya ce wazina Ka bi anguwannin gidajen da a shekara 25-30 su ne gidajen nunawa da yasa yanzu su ne gidaje mafi ci baya a anguwanni wata fakulun bayyana sai alfahari ya tsakani in dai rayuwar duniya ce wannan ya nuna ya ce wannan wannan ya nuna ya sha gaban wannan wannan ya sai ni ka san da wa kake magana Allah ta rayuwar duniya ke haka ne malam ai malam idan ka zauna daidai akan wawa wai ka san ni waye to kai waye kai waye duk wanda ka yana wannan magana wallahi bai fahimci duniya bane to kai wai rashin fahimtar rayuwa ce wallahi malam da yadda shari'a ta mana bayanin rayuwar duniya a haka muka fahimce ta wallahi da mun zauna lafiya wata kasuwan kin amwali wal aulad gasa alfahari na dukiya da yaya Allah sai ce misalin kamar saligaisin a'adabar kufara da ba in kuna so ku gane misalin karara Allah ce kamar shuka ne da ya fito ya yi kone shar sai ya bada sha'awa wa wani an shiga gona taki ya kama ruwa ya zauna komai ya daidai kada duk manomi in yi ga gonarsa aka zai gina sun mai yake Allah shi rana ɗaya zai zai samu gonar ta bushe ba ta musar gonar ta yi fasi-fasi jaja-jaja ai alama za a kasa sun mata kunu sun mai kunu hutsama sai dawo karmani ya lalace yanzu ba shi kore shi ba yanzu ba shi ya bushe ya kade ya lalace ba Allah ya wani wa misalin rayuwar duniya ce إلى ina يونس إن yunus ne الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا وأخذت الأرض مغرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حفيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتذكرون الله يجزي إنما matsalar hayatar duniya iyakar misalin rayuwar duniya yanzu mai abun da yake misalin kayan wato da za mu gane waɗannan misalsalu da za ta samu nutsuwa wato shi Allah ne yanzu da kansa a Qur'ani ce bari ya gaya maka iya abun da shi ne rayuwar duniya a adatu hasri duk abin da ya fita a wannan maganar Allah shi ba duniya ne ake gaya maka ba kuma duniya ta fahimta innama matsalin hayatin duniya Allah ce iyakar misalin rayuwar duniya kama in an zalla ku ne sama Allah ce kamar misalin ruwa da muke saukar da shi daga sama fa kala tsabihi na ba ta sauri. idan ruwan nan ya sauka sai ya cakuɗa da iri da yake cikin ƙasa wadda aka shuka da kuma na ciyayi wadda in ya zuba suka cakuɗa suna tsiro kuna fahimtar misali ah. Allah ce iyakar misalin rayuwar duniya kama in an zanna su ne sama kamar ruwa ne da nufi saukar da shi daga sama fa ka kalafa bihi na zatul arzi sai ya cakuɗa da iri da aka bitse a cikin ƙasa mimma ya akulun nasu wal al'am wanda in ya tsoro mutane da dabbobi sukan ci kaga abin da ya shafi abinci mutane sai su ci ah. abin da ya shafi ciyawa dabbobi sai su ci hatta idza akazat al-ardu zukhrufaha wa zayyana Allah yake har sai kasa ta dauki ado ta yi kwalliya kwalliyan da shine sai kore shar kaga tana wani dubu dubu baki baki Allahu akbar Allah ke misali حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أحدها أنهم قادرون عليها منوما معبوتنتا الله يكي سن تبتر وظن أحدها أي أي كان أحدها أنهم قادرون عليها منوما سن تكن كنتي بنا كنتامينا تاكاو Allah ce ataha amruna laylan aw nahara Allah ce sai al'amarin mu zai zake magona cikin dare ko wuni fa ja'alnaha hasidan sai mu mai da gonan girbabbiya lalatacciya ka Allah ta gane bil amsa kamar jiya ba ita bace koriya Allah ya kare rayuwar duniya kazalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun Allah ce kamar haka muke bayanin ayoyin dake dake don masu tunani Allah ya su gani jama'a mun fahimta gona ce ta yi kore shar ta zanta abin sha'awa manoma sun sa tsammani bana damina ta yi kyau Allah ce idan suka dawo zagaye gonar sai su samu zafin shi Allah ce rayuwar duniya kullum a cikin tsammani kullum a cikin tsammani kullum gudu daga cikin tarkon rudin da har ka isa bakin ramin ka walaka ka yana daga cikin wurare wurare a cikin alkur'ani da Allah ya yi ta jin kunnen bayan kar ku bari duniya ta rufe ku kar ku bari duniya ta rufe ku kar ku bari duniya ta rufe ku ya ayyuhan nasu taqurrubakum wa يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود ولا عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن كان جن دادي الله يقول ذاك ربك جماعة من فهمت؟ wannan rudi da ubangiji ke an karar da mu a kansa akwai waɗansu abubuwa guda biyar idan bawa ya nazarce su ya an da su in Allah ya yarda ba zai mutu a kada ba ba zai mutu bai an kara ba ba zai mutu a kada ba yana daga cikin abin da ka shi a cikin ɗin na gaba gaba a rayuwar duniya inda a duniya ne kar ka da ke kawo ka duniya kar ka da ke kawo ka duniya ka wannan duniya da idan muke da dalilin babban dalilin kawo ka duniya shine kanka yayi دليل انتهيتها تجدها على ذلك الله جلت رجاء الله تك أبن تجدكي دنوما دكيو دغوب دكاسوا تك ريب التفل أما بسوس بكرور الله الله وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa Allah ya ce ban halitti aljanu da mutane ba illa li ya'budun Allah ya ce don su kade ta da bauta me dalilin da yasa Allah ya kirkire ka shi don ka bauta mun shi kadai ba a abokin tarayya ka ji wannan dalili dalili na farko duk inda ka samu kanka ka san kai fa dalilin zuwan ka wannan jami'an shi ne don kai addini to kar ka yadda addini, wani abu sha gaban addini a wajen ka ka dinga kwana da wannan kana tashi da wani Allah bai kawo ka duniya don ka Allah bai kawo ka duniya don wata sabga da kake ciki ba Allah ya kawo ka duniya ne don ka karita shi da bauta duk abin da za ka yi bayan wannan to sai ya zama kuma ribar ka hali kamar ɗalibi ya tafi jami'a duk jami'ar da kaje haka za ka dinga samun ƙungiyoyin ɗalibai na jihohi daban-daban in wata ƙasa kaje za ka samu ƙungiyoyin ɗalibai na ƙasashe daban-daban haka ne ko to sai aka samu wani ɗalibi mai wazo mai jajircewa shi a kafar da yake karatu ko a jihar da yake karatu yana da himma wajen kula da ɗalibai 'yan su ko 'yan su da shiga cikin sha'anin rayuwarsu ai ana samun irin waɗanda in ɗalibi ya samu matsala to waɗannan su za su tsaya a yi kaiwa a kawo sai an ga abubuwa sun daidaita inda zai rasa kuɗin mota na komawa za su yi ta kaiwa da kawowa sai sun tsaya mai fice ko sun bashi bashi ko an nemo mafita idan wata matsala ta shafe shi a makaranta za su tsaya wannan aikin kirki ne ko ba aikin kirki amma kuna ganin wannan aiki da ke a jami'a in bai cika da sa ba zai hana kore shi sun san da saboda ba wannan abin da ya kawo shi jami'a idan kuma ya ci kos ɗinsa yadda ya kamata ya ci kwasa yadda ya kamata ko da ya aiki ma kowa ba zai fi da sakamako ne Allah ko aka samu wannan kwararren dan kwallo ne a jami'ar duk kwallon da jami'ar za ta yi shi zai ci mata sai ya hana ya fada karatu kore shi saboda ba abin da ya kawo shi jami'ar ba ke abin da ya kawo ka duniya shi ne kai addini karkai wasa da addini idan ka yi wasa da addini yadda ka zo duniya kana kuka to za ka bar duniya kana kuka dalilin da ya sa Allah ya halice su shi don mu karanta shi da bauta karka yadda wata sabga a rayuwar duniya ta sha da bautan ka wani gyaran mashin ya ce ana kiran sallah sai ce bari ya tsara sa ya haɗa kafin ya tashi kafin ya tashi a gidan da sallah to wannan shi ke sun da ya kawo shi duniya ba wani kafinta ne yana sama yana aiki za a kira sallah shi ma zai ce bari ya gaba da wannan layi kafin ya zo kafin ya sauko an idar da sallah shi ma zai ya kawo shi duniya yanzu ana nan ana ta mitin na 2027 waɗansu abin mitin har lokacin sallah zai wuce ba su tashi ba to ba fa duniyar ba 2027 ɗin ma ba su fahimce ta ba wanda ya zauna mitin a kan 2027 sannan lokacin sallah ya yi bai tashi ba to ba duniya ba ba na gina ba 2027 ɗin ma bai bai ta ba ai da ku za a iya zuwa kaɗa kuri'ar da za a yi na zaɓen 2027 a lokacin da za a kaɗa kuri'ar da shi ka yi fari a kabari Allah abu na farko kullum ka kai bisa dalilin da ya ka zo duniya ka zo duniya ne domin ka bauta ma Allah shi kare ba abokin tarayya kar wannan tunanin ya rabu da kai idan wannan tunanin ya rabu da kai to za a yi galaba a kanka duniya za ta rinjaye ka shedan zai rinjaye ka